وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهتم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة سافيا تلي تنين شاء قوة رمضان الشيكرة تدبو إلى تاريخ إلى أربعين دبقى هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta ashirin 2026 miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata a wannan wata mai alfarma yau za mu yi darasi na goma kafin mu fara karatu akwai tambaya ya tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam daraja wa alaikum assalamu wa rahmatullah amin Allah ya kare mu baki da ta ce ina hukuncin yin sallah da hijabi maras hannu in za a yi sallah wajibi ne a cire hannu ko a'a ba wajibi ba ne mace tana da damar ta yi sallah da hijabi mara hannu in ya so hannayenta suna daga ciki abin da ake bukatar a yi da hannu sai ta rinka yi in an zo daga hannaye ta daga wajen yin kabdu dora hannu a kan kirji ta dora wannan duk za ta iya yi ko da hijabinta kuma ba shi da hannu amma sai dai idan hijabin yana da hannu abin sai ya fi mata sauki to amma dai ba dole bane a ce dole dole sai da hijabi mai hannu Allah ya samu dace amin a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 94 fadin Allah a aya ta 91 fadin Allah wallati ahsanat farjaha fa nafakhana fiha min ruhina da aka yau za mu tashi farkon aya ta casa'in da biyu inna hazihi ummatukum ummatan wahida sai Allah ya ce mu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 Allah ya ce inna hadhihi lallai wannan ummatukum addinin ku kenan ummatan wahida addini guda daya ma'ana annaba wannan duk da bambancin su ta fuskar zamani da bambancin su ta fuskar garuruwan da suka rayu da bambancin su ta fuskar yare ko launin fata amma duk abin da suka zo da shi abu ne kwaya ɗaya daga Allah shi ne addinin musulunci addinin tauhidi addinin kaɗaita Allah da bauta da gujewa sanya masa kishiya Don kada wani ya ɗauka tun da annabiwa ne ga zamaninsa ga ƙalubalen da ya fuskanta a rayuwa ga abin da ya faɗa ga abin da mutanensa suka faɗa masa ga garin da ya rayu saɓani da annabuwa ne bambanci da irin na annabuwa ne to duk da hakan baya bambanta su ta fuskar saƙon shi saƙon guda ɗaya ne shi ne Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at mun aiko kowace al'umma da manzo da saƙon a wa Allah kuma a nisanci bautar ɗagutu shine dukkan wani abun da ake bautawa wanda ba Allah ba waka nan Allah ya ce wa ma namin min min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko wani annabi ba kafin ka face sai da muka yi masa wahayi na cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala da haka malamai suka ce lafazin umma a nan ma'anarsa shine addini tare da cewa lafazin umma a larabci yana zuwa da wasu ma'anonin daban kalmar umma takan zo da ma'anar taron jama'a an gane ko sannan lafazin umma yakan zo da ma'anar shugaba abun koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun na mushrikin ai kana qudwatan to haka nan umma tana zuwa da ma'anar wani lokaci wadda ba'a da ummatin ai da zamanin minas az-zaman to amma dai a nan ma'anar umma shine addini inna hadhihi ummatukum ay ummatan wahida ay wahid Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Sa'id dan Jubair da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aflam suka ce dinukum dinun wahid Lallai ku sani addinin ku addini ne guda daya cewa addini ne guda daya ana nufin tushensa dukkansa daga Allah ne sannan dukkansa ya gini ne akan tauhidi kadai ta Allah dukkan addini sun gini ne akan korewa Allah kishiya yaki da shirka kenan amma hakan baya hana kuma a samu bambanci na waɗansu furu'u shara ɗaiɗaikun abubuwa na shari'a rassan kenan za ka samu a cikin dukkan addinan nan akwai sallah amma yadda waɗancan suke sallah daban da yadda waɗannan suke sallah adadin sallar ta waɗancan ta bambanta da adadin ta waɗannan lokutan ma sun bambanta amma dai kowa yana sallah kamar azumi dukkanin addinan nan cikinsu akwai azumi kowane annabi Allah ya aiko shi da azumi to amma adadin azumin lokutan azumin sukan bambanta daga annabi zuwa annabi to haka nan kowanne annabi cikin shari'arsa akwai zakka da makamantan haka shine Allah ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin mun sanya masa shari'arsa kuma mun sanya masa tsarin gudanarwarsa wanda ya dace da zamaninsa da kuma mutanensa wa qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace fi hadhihi al-aya game da ita wannan aya yace bayyana lahum ma yattaquna wa ma ya'tuna Allah yayi wa mutane bayani na abin da za su kiyaye da kuma abin da za su ke aikatawa cikin kissoshin annabawa umma kala sannan yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ku sani lalle wannan addinin naku addini ne guda Hassan al-Basri yace ai sunnatukum sunnatun wahida tafarkin ku na ta Allah da bauta da gujewa sanya masa kishiya ta farki ne guda haka yace fa qawluhu inna hadhihi inna wasmuha wa ummatukum khabaru inna inna ce da ismuha inna hadhihi dan to khabaru inna din sai zama ummatukum ay hadhihi shari'atukum allati bayyantu lakum wa waddahtu lakum wannan shine shari'a ku da ne muku bayani kuma ne muku komai dalla dalla ubangiji yace wa ana rabbukum kuma ku sani ni ni ne ubangijinku abun bautar ku fa'budun da haka dukkaninku ku bauta mu an gane ko sai Allah yake wa taqatta'u amrahum bainahum a wata aya inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun anan kuma wa ana rabbukum fa'budun da fattakun da fa'budun abu ɗaya ne ku kiyaye dokokina ma'ana ku yi min bauta wa taqatta'u amrahum bainahum amma duk da haka sai da suka karkasa al'amuransu a tsakaninsu amurahun anan bi ma'ana dinahun shi ma mutane bayan wannan umarnin da Allah ya musu na cewa su tsaye akan tauhidi shine tafarkin annabawa duka amma duk da haka waɗansu sai da suka bauɗe suka ki su tsaye akan tauhidin an ce kar yi shirka amma wasu dole sai da suka dawo suna yin shirka an ce su ba annabawa kaɗai amma wasu sai da suka dawo suna bin wasu ba annabawan ba suna bin soye-soyen zukatansu shine ma'anar wata qatta'u amrahum bainahum a wata ayar wa taqatta'u amrahum bainahum zubra suka raba al'amuran su ma'ana al'amuran addini zubran jama'a jama'a kullu hizbin bima ladaihim farihun ko waɗanne suna tunkaho da abin da suke kai, kuma ko da na kuskure ne don su ba wa ɗan uwansu haushi da wannan yake nuna rarrabuwar kai tana faruwa ne saɓanin an sauka daga tafarkin Allah an sauka daga abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni da a tsaya a kansa na kaɗai tashi da bauta da kuma biyayya ga manzanninsa kuma matukar ana so kai ya haɗu to sai an dawo zuwa ga wannan asalin amma wane yana kaza wane yana kaza kowa yana bin son zuciyarsa da ra'ayinsa ba abin da Allah ya ce ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to wannan ba zai taba bari mutane kansu ya haɗu ba shine faɗin Allah wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum fadanda muka ba su littafi ba su rabu ba ba su sassaba wa juna ba abin takeici sai bayan da ilimi ya zo musu ma'ana ga hujjar da za ta hada kansu ga dalilin da kowannen su zai dogara da shi wajen yabi Allah amma kowa sai ya ajiye sai ya koma son zuciyarsa saboda mai baghyan bainahum saboda kiyayyar da ke tsakaninsu da gabar da ke tsakaninsu shi yasa Allah yake wala takunu kallabina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka bi soyayyen zuciya bayan hujja ta zo musu irin wannan azaba mai girma tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu Allah yake kullun ilaina raji'un to kuma ku sani dukkan bayi gare mu za su dawo waɗanda suka tsaya akan daidan da wanda suka sauka daga kan daidan dukkanin su gare mu za su dawo to cewa gare mu za su dawo a ciki akwai tsoratarwa abin nufi ko ma mai mutum ya aikata dai watan wata rana zai koma ga Allah kuma Allah zai masa hisabi akan abin da ya aikata kuma ila rabbikum marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun sannan ku sani makoma ku ga ubangijin ku take kuma zai ba ku labari tare da yin hukunci gare ku cikin dukkan abin da kuka sance kuna yi na sabani a tabbatar wa da mai gaskiya gaskiyarsa mai son zuciya kuma a tabbatar masa da son zuciyarsa kuma a yi masa sakamako gwargwadon aikinsa tsallake ne ce fa mai ya amalmi na as-salihati duk wanda ya aikata wani aiki daga ayyuka na gargari ko mun girmansa ko mun kankantarsa mana shi aiki na gari shi Allah yake so a yi kuma idan an yi shi ana samun kyakkyawan sakamako shi ne Allah ce famai amal duk wanda ya aikata min as-salihati daga ayyuka na gari wa huwa mu'minun da sharadin yana mai imani da Allah yana mai ban gaskiya ga Allah la kufrana li sa'i ubangiji ya ce ba za mu butulcewa aikinsa ba ana za mu tara masa aikinsa kuma za mu yi masa sakamako mai ya amal mithqala dharratin khairan yara wa ya ya'mal mithqala dharratin sharran yara man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aiki na kwarai zai ga sakamako tun daga nan duniya kafin ma aje je lahira ka Allah yana kwadaitar da mu ne akan mu yi aiki na gari kuma mu sani cewa aiki na gari mai yin sa baya tabewa a wata ayar inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba ma tuzartar da aikin duk wanda ya kyautata aiki to da ka Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana mu yi aiki na gari menene aiki na gari shine wanda Allah ya ce yi? kuma da aka tashi akai koyi da yadda manzon Allah ya domin abin da Allah ya ce ayi manzo Allah ne ya fara yi kuma Allah ya ce mai koyi da shi cikin yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera lalle kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ku ga wanda yake sa ran samun lada a wajen Allah sannan kuma yake tuna Allah tunawa mai yawa sallah zaka yi kai koyi da yadda annabi yayi azumi zaki yi ki yadda annabi ya ce a yi aikin hajji zaki ki yadda annabi ya ce ayi salati ne ki irin na annabi tasbihi ne ki irin na annabi to wannan shine aiki na gari sannan in za a yi kuma a yi shi da ikhlasi ma'ana a yi shi dan Allah kada a sanya riya a ciki to idan aiki ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu shine aiki na gari Allah ya ce ayi manzo Allah ya koyar da yadda za a yi kuma an masa koyi sannan an yi shi da ikhlasi sharaɗi uku to duk mutumin da ya wannan shi ne ya yi aiki na gari duk aikin da bai cika wannan sharuɗan ba ba sunansa aiki na ba, kuma mu lura da kyau shi Allah aiki na gari yake so ba aiki mai yawa ba da yawan mutane abin da ya fi ruɗa su ne yawan aiki ba kyan aikin ba shi kuma Allah ba yawa yake so ba kyau to shi aikin da yake zamowa na gari ko yake zamowa mai kyau shine wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku shine Allah yake fa man kana yarju lika rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so ya game da Allah to lalle yayi aiki nagari kuma kada yayi shirka shirka anan ana nufin riya to sannan kuma sai ce wa huwa mu'min kuma lalle in zai aikin ya cika sharadin imani abin nufi in baka da imani kai sallah Allah ba zai karba ba in baki da imani kika yi azumi Allah ba zai karba ba in baki da imani kika yi aikin haji Allah ba zai karba ba domin Allah kadai masu imani yace su yi kuma daga wajen masu imani yake karba innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nubi'u ajra man ahsana amala lalle wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to ba ma to zartar da ladan wanda suka kyautata aiki ذاك شيني فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا duk wanda ya yi aiki nagari. kuma yana da sharaɗin imani to lalle ba za mu tafar da aikinsa ba kalmar sa'ayu a nan ma'anarta shi ne amal an gane ko? ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna sa'ayakun kana mashkura ko lalle aikinku ya kasance abin yabawa. tare da kalmar sa'ayu tana zuwa da wata ma'anar ba aiki ba amma dai a nan tana ta zo ne da ma'anar sa'ayu da ma'anar aiki ubangiji ya ce wa man arada al-akhirata wa fa'alaha fa'ayaha wa ulaika kana fa'ayuhum mashkura duk wanda yake nufin lahira mana yake son ya samu aljanna wa fa'alaha fa'ayaha kuma yayi aiki irin na yan aljanna wa huwa mu'min kuma yana da imani fa ulaika kana sa'yun mashkura to wannan aikin sa zai zama abun yabawa abun godewa to sannan sa'ayu tana zuwa da ma'anar nufi ثم أدبر يسعى وحشر فنادى يسعى بمعنى يقصد أنغانيكو نعم sannan sa'ayi tana zuwa da ma'anar tafiya a wani lokaci idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah to haka na maza Allah yace idza uqimatis sala fala ta'tuha an antum tas'aun kar ku zo da sassauri idan an yi kamar sallah ma'ana ku taho tafiya cikin nutsuwa fatu hawa alaikum bis sakinati wal waqar haka Allah ya ce fala kufrana li sahibi ba za mu tozartar da aikin sa ba shine al-imam ibn kathir yace wa huwa amaluhu kalmar sa'i din anan ana nufin aiki bal yushkaru ba za a butulcewa aikin da ya ba a bashi lada a a sai dai ma a yaba masa sai dai ma a gode masa yace fala yuzlamu mithqala dharra saboda Allah baya zalunci daidai da kayan zarra inna lahu katibun kuma duk abin da dan adam yayi Allah ya ce muna rubuta ayyukansa mu masu rubutawa ne wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ku sani a tare da ku akwai masu kula da ku mala'ikun da Allah ya sa su kula da mu manya masu daraja kuma yace katibi na gwanayen iya rubutu duk abin da kai suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ba wata magana da mutum zai faɗa face akwai mala'ika raqibu atidu raqibu atidu a dama da haunin sa suna kula suna rubutawa am yahsabu am yahsabu anna la nasma'u sirrahum la na la nasma'u sirrahum wa najwahum ko sai ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun haka mala'iku suna rubuta ayyukan mu wa inna lahu katibuna mu masu rubutawa ne dallake Allah ce wa haramun ala karyaci kuma ba zai yi ba ga wata alƙarya a halaknaha da muka halakar da ita annahum cewa su layar yarji'una lalle ba za su dawo ba zuwa ga duniya ma'ana duk mutumin da Allah ya halakar da shi ko je ta hanyar ya mutu ko kuma ta hanyar wata musiba ta sauka gare shi girgizar ƙasa ce a'a ambaliyar ruwa ce a'a dutse ne aman wuta hadarin mota ne kai koma dai menene in dai mutum ya bar duniya ubangiji ya ce annahum la yarji'una waɗannan ba sa dawo wa duniya haka duk wanda aka ce maka ya mutu kuma ya dawo a wannan duniyar to in ba Allah ne ya gaya maka ba dan ya nuna maka iko to wannan ƙarya ne Allah kam yana da ikon ya rayar da matacce ya dawo da shi zuwa ga wannan duniya in ya ga dama domin inda huwa yubdi'u wa yu'idu shine mai farar da halitta kuma shine mai ki dawo da ita amma a ce maka wani saboda karamarsa yana zuwa ko wani shehi yana zuwa ko wani shehi bai mutu ba wannan ƙarya ce dan mutumin da ya mutu ya mutu kuma in an mutu ba a dawowa duniya an gane ko to da ka wa lahum annaman ne a cikin suratu eh, suratu yasin yace annahum ilaihim la yarji'una ba sa ganin cewa matattun su ba sa dawowa gare su duk yadda ka so mamacin ka dawo gare ka ba zai dawo ba saboda me saboda an mutu ba a dawowa to wannan kadai ya ishi dukkan mai hankali ya gane cewa Allah ba abun wasa bane kuma ya shuka alkhairi dan mutuwa wajibi ce kowa sai ya yi ta kuma kowa ya tafi ba zai dawo ba ko mun gatansa ko annabawa ba sa dawowa duniya ko manzanni ba sa dawowa duniya lantana wani saboda haka Allah ya kaddara kuma akwai hikimomi da yawa cikin kaddara haka inda matattu suna dawowa to duniyar ba za ta zauna lafiya ba yanzu kin mutu ki dawo ki tarar wata kawai ki ta auri mijinki ya zuwa zo a yi ta rigima da kina ganin amini ki ce ya za a yi taimaki haka ko ka mutu a matarka ta je ta auri wani makocinka kuma makocin na ma lokacin da kake da rai ko magana ba kwa yi hararaka yake amma kuma ka zo ka tar da shi a gidanka kare kare shi yake kwana a kan ba kaga ba za a zauna lafiya ba daga wasu rigingimun da aka mutu aka bari daidai dai an je lahira Allah ya hukunci Allah bai bari mamata su dawo ba domin in sun dawo to rigingimu ba za su tare ba sannan na biyu idan da ana dawowa to kowa sai ya yi imani ba za a samu kafuri ba a duniya domin duk wanda ya je lahira ya gano gaskiyar in ya dawo ya faɗa to duk wanda bai je ba zai ce to ni ma bari in bi to amma Allah yana so ya gwada imanin kowa in ya gaya maka ka yadda shi kenan in baka yadda ba in ka je ka gani kuma in ka je ba za ka dawo ka ba da labari ba kowa ma in ya zo ya tarar da abin da ya aikata to wannan ma yana daga cikin hikimomi na ubangiji subhanahu ta'ala. to da Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ha annahum la yarji'un Abdullahi dan Abu ce kalmar haramun bi ma'ana wajaba ya'ani qaddarna ko qadaran muqaddaran Allah ya kaddara wannan kaddara kuma ya zartar anna ahla kulli qaryatin uhliku cewa dukkan wani gari da suka mutu annahum la yarji'una ila dunya ba za su dawo duniya ba qabla yawmil qiyamati kafin tashin alqiyama sawa'an mutane ne da yawa suka mutu ɗaiɗaikun mutane ne suka mutu ko ma dai wane ne in ya mutu in an mutu ba a dawowa sai je eh, ibnu kasir ya ce haka za sarraha bi ibnu abbas wannan shine fassarar da abdullahi dan abban yayiwa ayar a fayyace to amma a wata ruwayar abdullahi dan abban ya ce ai la ya tubuna abin nufi duk mutumin da kaga Allah ya halakar da shi to ya san cewa ba zai tuba ba ne kamar mutanen annabi nuhu da aka yi musu ambaluwar iliyar ruwa ta haɗe su to Allah ya san ba za su tuba ba kamar mutanen annabi hudu da Allah maɗaukakin sarki ya musu tsawa da mutanen annabi salihu da Allah maɗaukakin sarki su ma ya kashe su da tsawa to duk waɗannan da mutanen annabi lutu da aka kifar da su wanda mun yi labari akan kissoshinsu a baya to duk Allah ya sani a iliminsa na gaibu cewa ba za su tuba ba amma duk mutumin da Allah ya san cewa zai shiryu zai tuba to Allah baya halakar da shi wannan ita ce fassara ta biyu da aka yi wa aya to wannan kuma yana nuna maka tausayin ubangiji da adalcinsa idan ka Allah ya hukunta bawa yayi masa hukunci mai zafi mummuna to mugun halin bawan ne ya sa masa in Allah ya san zaka shiryu to ba zai halakar da kai ba domin Allah ya fi son shiriyar bawa sama da ya halakar da shi da haka ibnu kasir ya ce wannan fassarar ma an yi ta amma dai fassara ta farko ta fi fitowa fili ne. ya ce ne حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج Allah yake hatta idza ya ajuju wa majuju, da haka duniya za ta ci gaba da kasancewa har lokacin da juju wa majuju za su bayyana suwaye juju wa ya juju wa ma'juj su ma ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴayen annabi Adam annahum min sulalati Adam ibn kafir yace su ma suna cikin tsafan annabi Adam bal min nasli nuhin aidan kuma ko cikin ƴaƴan annabi adamu ma su sun biyo ta hanyar annabi nuhu ne min auladi yafis wanda a cikin ƴaƴan annabi nuhu akwai wani ɗa da ake kira da suna yafisu to shi yafisu a ƴaƴansa ne aka samu yajuju wa majuju shi yafisu abu turki shine uban turkawa wa turku su kuma turkawa shirdimatun minhum wani bangare ne na juju wa majuju waɗannan ya juju wa majujin kamar yadda muka faɗa suna daga cikin 'ya'yan annabi adamu amma suna da ɗan bambanci da mu tare da cewa mu ma 'ya'yan annabi adamu ne hadisai da yawa sun nuna ɗan bambance-bambance tsakanin mu da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayyana su a ƙarshen duniya tana daga cikin alamomin tashin alkiyama to su ya juju wa majujin kamar yadda suratul kahfi ta yi bayani a kansu da suna cakuɗe da 'yan adam mu kenan tare ake rayuwa da su to amma su suna da wasu abubuwa wanda suka bambanta mu da su kamar yadda na faɗa shine su suna tafiya ne irin tafiya ta tsuntsaye 'yan dangi kun sa akwai tsuntsaye waɗanda suke 'yan dangi in an ce 'yan dangi waɗanda ba sa tafiya ko suna tafiya ne a cikin zuga duk abin da na gaba ya za ka ga sauran shi kuma shi za su yi to su ya juju ma juju haka suke idan ɗaya daga cikin su yau babban su ya ce zai je kasuwa to su gaba ɗaya za su bi shi a tafi kasuwa in zai je makaranta mu ɗauka misali to duka za a bi shi a tafi makaranta su tare suke komai nasu ba kamar mu ba wanda za ka ga yau uba da safe ya tafi ma wajen aiki uwa ta tafi asibiti yara sun tafi makaranta kowa ya tafi sauƙar gabansa daban-daban to su ba haka suke rayuwa ba su suna rayuwa ne tare da juna ma'ana kamar zuciya ɗaya Allah ya musu an yi programming ɗin zuciyarsu ne a kan sistem guda ɗaya tsari ɗaya duk abin da ɗaya ke son ya yi duk sauran ma shi za su yi to kaga ta wannan bangaren mun bambanta da su ta bangare na biyu suna da bambanci da mu ta fuskar halitta kamar yadda za mu karanta cikin hadisai kamanninsu sun ɗan sha bamban da namu mu ‘yan adam amma fa su ma ‘ya'yan annabi adam ne sannan mu ana ce da mu al'insu mutane amma su kuma ana ce da su ya ajuju wa ma'ajuju kalmar ya ajuju wa ma'ajuju sunaye ne guda biyu ba suna ɗaya ba ne mana ko su ɗin ma cikinsu nau'i biyu ne waɗansu malaman suka ce a'a ba nau'i biyu ba ne sunan ne tagwayen suna idan mun ce nau'i biyu ma'ana ya juji daban a cikin su ma juji kuma daban amma wasu malaman suka ce a su iri ɗaya ne sai dai sunan ne tagwayen suna ma'ana suna biyu ne amma mai sunan ɗaya ne kamar bahaushe da yake cewa zainab abu mai tagwayen suna kaga zainab da abu duk abu ɗaya ne da ka suka ce su ma sunan ne guda biyu amma su ɗin su jinsi ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a ayin suratul kafi sun yi zamani da wani sarki da ake kira da zulkarnain shine Allah ya ce wa yas'alunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaikum minhu dhikra ya ci gaba da faɗa ya ce hatta idza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zulkarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فإنني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وسوء أن ياجوج وماجوج كما يد القرآن يفدى مفسدون في الأرض ثاني أبان قطع دون أبدا سكة كاريش سيسلا لا تاشي idan gini ne aka yi suka taho wannan tawagar tasu sai sun ɓaɓɓalla ko ma menene haka suke mufsiduna fil ard idan kamar yadda na gaya mana zuciyarsu kamar ta mutum ɗaya ce idan kana faɗa da ɗaya daga cikin su to dukansu za su taron maka sannan manzo Allah sun salama kamar yadda zamu ji a cikin hadisi ya ce suna da yawa sun ninninka ƴan adam yawa ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar lahira Allah zai ce da annabi Adamu ya Adamu tashi ka fitar da rabon wuta daga cikin ƴaƴanka sai annabi adamu ya ce ya ubangiji mai rabon wuta a cikin ƴaƴana sai Allah ya ce da shi cikin duk mutum dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara wuta za su je ɗaya ne zai je aljanna da haka za a rinka lissafin duk dubu ɗaya ɗaya tafi aljanna ɗari tara da casa'in da tara su huta to lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai hankalin sahabbai ya tashi suka ce yanzu a duk cikin mutum dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara ƴan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna ai kenan da kyar za a sha sai ce ku kwantar da hankalinku domin za a haɗa ku ne da ya juju wa ma juju su kuma sun ninka ku sau dubu da haka duk ɗaya a cikinku yana daidai da mutum 999 ne a cikinsu da haka wannan 999 daga su za a rinka ɗauka ko kuma a ɗauki ɗaya daga cikinku su a kai wuta ko a kai aljanna da haka wannan yake nuna suna da yawa ƙwarai da gaske to sannan tare da yawansu kuma kamar yadda qur'ani ya faɗa suna zalunci a ban ƙasa sun kasance a wani nahiya a duniya wasu ce a can ƙarshen bangon duniya ta gabas wajen yankin ƙasar indiya to a nan da suke rayuwa to sai shi sarki ne wata rana wanda shi ne yana daga cikin waɗanda allah ya ba wa mulkin duniya baki ɗayanta to wata rana ya tafi ran gadi yana kewaye don ya ga talakawa to ne sai ya je baina saddain tsakanin wani mahaɗa biyu to anan ne sai tarar da waɗansu mutane su ma mutane ne talakawa sai suka yi masa koke suka ce ya zalƙarnain ya kai sarki zulƙarnain inna ya juja wa majuja ka sani ya juja wa majuja mufsiduna fil ardi mabarnata ne a ban kasa fa hal ji laka kharjan yanzu ba mu tara maka haraji ba ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan dan kai mana wata katangar karfe tsakanin mu da su ka raba mu a lokacin da zulkarnainin yaje su ya jujo ma jujun ba sa sun tafi wata bukata ta su kansu da kwarkwatar su duk sun dade sun tafi to je zo sai tarar da su waɗannan wanda suke makotaka da su shi ne kai masa wannan koke ka raba tsakanin mu da su kai mana katangar karfe da su ko da wani haraji ne ma ka tsora mana mu haɗa mu ba ka mu dai don ai mana aiki kala sai zulkarnain ce da waɗannan mutane ma makanni fihi rabbi khair ikon da Allah ya bani da karfin tattalin arziki a wannan gwamnati tawa ya fi abin da kuke da shi da haka an zami muku aiki talaka ba sai mun karɓi harajin ku ba kawai abin da nake so fa'inuni bi quwwa ku taimaka min da ma'aikata masu ƙarfi wanda za su yi aikin ni kuma zan kawo kuɗi da kayan aiki an gane ko? aj'al kum wa bainahum radaman zan muku katangar karfe tsakanin ku da su to sai suka yadda suka zabo waɗanda za su taya shi laburo da za a yi aikin da su shine Allah madaukakin sarki ya biya mana sai zan karnai ne ce atuni zubar alhadid to ku kawo yankakkun rodina da za a shirya a jikin katangar a zuba mata dalma dan kai aikin hatta idza sawa baina sadafaini har sai da aka daidaita waɗannan karafuna ko rodina ya aka shirya su ala ajuni ufrik alaihi qitra sannan sai ce to a kawo narkakkiyar dalma kuma a zuba alan kuku kai sai ce to ayi ayi ziga zigi a hura wuta to da bayan an hura wuta, wutar ta kama sosai karfan ya dau wuta yayi ja ala ajuni zubar alhadid sai ce to a kawo ala ajuni ufrik alaihi qitra sai ce kuma a kawo narkakkiyar dalma a zuba to haka sai aka yi wannan katangar karfan ta tashi to shine sai ce da su haza rahmatun min rabbi wannan wannan katangar da kuke gani rahama ce daga Allah subhanahu wataala daga baya su ya juju ma juju sun dawo da suka dawo kawai sai suka tara an raba tsakaninsu da garin sauran ƴan adam da wata makekiyar katangar da ba za su iya haura ta ba shine Allah ya ce fa masfa'u an yazharu ba su iya ƙetaro katangar ba a masu lahu na ƙaba kuma ba su iya huda ta ba to wannan katanga Allah ya sanya ta ta zamo tsari tsakanin mu da su yanzu su suna can suna rayuwa a bayan duniya mu kuma muna nan ta cikin duniya amma fa idan lokacin tashin alkiyama yayi wannan katangar idan aka yi girgizar ƙasa ita ma za ta rushe idan ta rushe shine za su shigo to da kaga ya jujo ma juji sun shigo duniyan nan to alama ce ta duniya ta zo ƙarshe wannan ba abin da ya rage kuma sai Allah ya busar ƙaho kuma alkiyama ta tashi to da haka wannan shine a takaice kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari akan Yajuju wa Majuju Yajuju wa Majuju sau biyu aka ambace su a ƙur'ani daga nan cikin suratul anbiya amma a takaice sai kuma can a cikin suratul kahfi shine aka ɗan yi bayani shi ma ba sosai ba can to amma hadisai da yawa sun zo da bayani a akan suwaye Yajuju wa Majuju ya kamannin su suke yaya za su kasance me zai faru idan sun bayyana da makamantan haka to ne Allah ya ce haka al'amarin duniya zai ci gaba da kasancewa hatta idza futiha ya'juj wa majuju, har lokacin da za a barke katangan nan ta ya juju wa majuju a buɗe su a bazamo su cikin duniya yalla ce wahun min kulli hadabin yansilun su kuma za ku gan su gansu luna suna sulalowa min kulli hadabin daga dukkan waje mai tudu kawai sai dai kaga suna tuttudowa suna zubowa saboda yawan su duk tudun waje baya musu wahalar su haura shi duk dutse suna iya hawan sa su hauro wannan su ne ya jujuwa ma juju za Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi baccin rana a gidan matarsa na na Zainab Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mafarki sai ya tashi a firgice ya tashi sai yake cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtarab yana sallallami yace bone ya tabbata ga larabawa ma'ana larabawa sun kusa su shiga uku ce saboda wani sharri ya kusa ya same su to shine sai na Zainab take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulallah sai yake ce da ita futiha yawma min radin ya'juj wa ma'juj misla hadhihi yau an buɗe katangan nan ta yajuju wa majuju kamar haka sai ya ɗaura ɗan yatsansa guda biyu yar manuniya da kuma babban ɗan yatsa sai ce kamar haka yau katangar ta huje kenan kaga ya nuna tun shekara dubu ɗaya da ɗari biyar baya katangar ta fara hujewa ta fara buɗewa manzala ce kuma kamar haka yanzu ta buɗe to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na na zainab lalle bala'i ya kusa ya faru a duniya sai ta ce anuhu laku wa fina salihun ko ana haliku wa fina salihun ya ma'aikin Allah za mu halaka ko za a halakar da mu alhalin a cikin mu akwai mutanen kwarai irin ka sai ce na'am idza kasura al-khabr kwarai Allah yana iya halakar da mutane ko da akwai mutanen kirki a cikin su in barnar su ta yawa hmm. to ya tabbata cin hadisai dangane da sifarsu abdullahi dan abbas ya ce da ikrima da sauri da abu salih da ma wasunsu ya ce wa hadhihi sifatuhum fi hali khurujihim da Allah ya ce wahun kulle min kulli hadabin yansilun za ku ga suna tuttudowa daga dukkanin wani waje mai tudu sai ce wannan shine ne kamanninsu in sun tashi fitowa duk wani tudu in kika daga kai kawai su zaki rinka gani suna ta gangarowa ce ka anna sami a mushahidun lizali. ibn kasir ce kai ka ce wanda ake karanta masa ayar idan yi suranta abin zai ga kamar gashi yana faruwa a ganin idansa da walayu yace biyu ka misul kabir Allah madaukakin sarki ka shine gwanin iya ba da labari da aka idan ya baka labari ba wanda zai iya baka labari kwatankwacin irin nasa da aka yake cewa haza ikhbaru alimi ma kana wa ma yakun wannan kan bada labari ne na masanin abin da ya kasance a baya da wanda zai kasance a nan gaba a duniya an rawaito daga abu yazid yace ra'a ibn abbas sibyanan abdullahi dan Abu wata rana ya ga wasu yara suna wasa yanzu abuhum ala ba'di shashin su suna tsalle suna faduwa kan shashi yal'abuna suna wasa irin na jakai irin wasa na yara fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace haka za yakhruju ya ajuju wa ma'juj kun ga irin yaran nan suke yadda suke wasa suke tumuwa akan juna to da haka ne ya juju wa ma'juj su ma za su bayyana suna wasa irin na jakai wasa irin na dabbobi wannan ya bugi wancan wancan ya bigi wancan to sai ibn kasir yace wa kad warada ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية بيان يد سفوهم بيانا سزات كفنشي يازو أتكم حديثين النبي صلى الله عليه وسلم ما ستهارين يوا لكي yace Imam Ahmad ɗan hambali ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Abu Sa'id yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuftahu ya ajuju wa ma'juj za a bude ya juju wa majuju dan su fito fa yakhrujuna sai su fito kama qala Allah kamar yadda Allah ce wa hum min kulli hadabin yansilun zaka gansu suna tuttudowa daga dukkan wani waje mai tudu ya da shaunan nasa su zo su lulluɓa duk sauran mutanen duniya domin sun fi yawa ko ina zaka gansu sun cika gari wayan hazul muslimuna anhum ila madainihim musulmai za su tattara su koma garuruwansu su ɓuya su janye jiki daga yajuj wa majuj wa husunihim su shiga cikin katangunsu su rurrufe wa yadhummuna ilaihim mawashiyahum kuma su jawo dabbobinsu tare da su wa yashrabuna miyahal ardi yajuj wa majuj za su shanye ruwan duniya duka a lokacin da suka bayyana duk wadan manya-manyan teku da muke gani na duniya wanda tun da Allah ya duniya ba su taba kafewa ba to idan ya jujo ma juju suka bayyana duk sai sun shanye ruwan duniya ya kare to shi karewar ruwa a duniya alama ce ta cewa duniya ta zo kace saboda me saboda dan adam ba zai taba rayuwa ba sai da ruwa to da kaga an fara janye ruwa to alama ce ta cewa Allah ya kusa ya nade duniyar nan kamar yadda yanzu zamu gani yana daga cikin abubuwan da suka fara damun duniya shine karancin ruwa yanzu zaka ga komin can birni komin isassa sai ka je ka tarar babu ruwa jiya jiya ake bani labari wai a cikin wasu unguwanni masu tsada a nan abuja wai sai ka rinka ganin yan garuwa suna tura ruwa a shi kenan matsalar ruwa kenan ba kawai a garuruwan mu na arewa ko garuruwan inda talakawa ke rayuwa ba ne ba wannan ga duk wanda ya san ilimin addini ya san alamomi ne daga cikin alamomin tashin alkiyama ruwa zai kare wa duniya zai fara yin karanci rijiyoyi su ta kafewa an gane ko a ƙarshe ma Allah zai sa teku ta kama da wuta ta ƙone ruwan ya kafe shine wa biharu sujjirat lokacin da teku za ta kama da wuta to kaga in teku ta kama da wuta kuma ruwa ya ƙone kaga ai ba magana rayuwa domin dan adam ba zai iya rayuwa ba ko dukkan mai rai ba zai iya rayuwa ba dole sai da ruwa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jujo ma jujo za su shanye ruwan duniya hatta inna ba'dhum la yamurru bin nahri har zaka ga wasu daga cikin su in sun zo wucewa ta wata koramar fa yashrabuna ma fiha za su shanye ta gaba daya hatta yatrukuhu yabasan da farkon su da suka tunkaro su za su tsotsa ruwan kan su gama wucewa na ƙarshen su su zo har taban tekun ma ya bushe ya zama ƙasa busasshiyar laka hatta anna man ba'dahum la yamuru bi zalika an-nar in na karshen suka zo wucewa fa yaqulu sai su ce kad kana hahuna ma umarra? da nan wajen an yi ruwa su sun dauka ruwan ne ya kafe da kansa ba su san ƴan uwansu ne na gaba kawai suka shanye ruwan ba saboda yawan su sun shanye ruwan teku har wajen ya bushe kafin na karshe su zo hatta idza lam yabqa minan nasi ahadun illa ahadun fi hisnin aw madina zalla ce zai zama a duk duniya a wannan lokacin kowa ya gudu ya buya wani yana cikin wani kwaki ya kulle wani yana cikin wani gari wanda aka kewaye da katanga an rufe kala qa'iluhum to anan ne idan ya juju ma juju suka duba suka ga duk duniya sauran mutanen sun buya sun gudu sai isu isu ne kadai sai su ce ha'ula'i ahlul ardi qad faragna minhum to kenan yan duniya yan kasa mun gama da su baqiya ahadus sama'i yanzu wanda suka rage sai kuma yan sama Alama'n manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma yahuzzu ahaduhum harbatahu sai ɗaya daga cikin su ya dauki biyar ya girgiza ta ya kirari kika cika baki kuma yarmi biha ila sama'i sai jefa ta sama wai yana nufin zai harbi waɗanda suke sama fatarji'u ilaihim mukhtabatan daman sai a dawo musu da kibiyar jike da jini lil bala'i wal fitna dan a gwada su ma'ana da suke nufin za su harbi na sama fa suna nufin wai za su kai wa Allah mai girma da buwaya hari da mala'ikunsa wanda suke sama to idan suka harba sama kibiyar sama sai Allah ya sa mala'iku su kama kibiyar su jika musu ita da jini sai a jeho musu ita to sai su dada proud su bugi kirji su ce to na saman ma mun gama da su bainama hum ala zalika suna tsaka da wannan hali iz ba'atha dudan to Allah dan ya nuna musu gajiya wasu da kasa wasu sai turo musu wata tsutsa su suna jin suna da isa sun fi karfin kowa amma Allah dan ya nuna basu isa ba wata tsutsa ce Allah zai halitta ita za ta halakar da su fi a anaqihim za a yi musu ita a wuyansu ka nadfil jaradi kamar kaska allazi yakhruju fi a anaqihi wanda yake bayyana a wuyan ingarman doki fa yusbihuna mauta wannan tsutsar ita ce za ta rinka tsotse musu jini kowa da tasa a wuyansa sai dai kaga kawai sun faɗi sun mun mutu da aka sai su wayi gari duk a mace la yusma'u ma'ulahum hissun ba a jin wani hasashe nasu ma'ana ba a jin wani motsi nasu fa yaqulu almuslimuna to a wannan lokacin ne musulmai da suke bobboye a dakuna da gidaje sai su ce ala rajulun yashri lana tsaho ina wanda zai sayan mana da da ransa mana yi mana wata bajinta fayanzura ma fa'ala hadha al-adu yaje ya gano mana wannan makiyan a wani hali suke Ƙala. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yatajarradu rajulun Minhu. sai wani mutum daga cikin su yayi jarumtaka na tsaho ya bada kansa Idan Allah ya bashi lada kad awtanaha ala annahu maqtulun ya riga ya sadaukar da cewa kawai in ya fito kashe shi za su yi to amma duk da haka dan ya je ya sama wa sauran musulmi mafita a gano halin da ya jujo ma jujo suke ciki shin suna nan ko ba sa nan in ba sa nan a fito in kuma suna nan a ci gaba da zama to fa yanzilu sai shi wannan mutumin ya sako daga inda ya buya fa yajiduhum mauta ba'dhum ala ba'd sai tarar da duk ya jujo ma jujo sun mutu gawa wasu sun danne ta wasu fayunadi sai ya kwalla kira ya ce ya ma'asharar musulmina ya ku jama'ar musulmi ala Abushiru ku saurara ku ji albishirinku inna allaha qad kafakum aduwakum haƙiƙa Allah ya yi muku maganin makiyanku ma'ana ya ji joma juji kenan duk sun mutu wa yakhrujuna min madainihim daga nan ne musulmai za su fito daga biranensu wa husunihim da kuma inda suka ɓoye kawo kansu hmm. wai sarrihuna mawashiyahum kuma sai su saki dabbobinsu da suka buya tare da su su gaba da kiwo a duniya zala ce fa ma kunu laha ra'ayun illa luhumaha a lokacin dabbobin ba su da wata ciyawar da za su ci a duniya sai naman mushen ya juji wa majujin da suka mutu fatashkaru anhu ka ahsani ma shakarat an shay'in minan nabati asabatu qattu to amma dabbobin za su ji daɗin naman gawawakin ya jujo ma jujin su ci shi su ƙoshi ya yi musu daɗi kamar yadda suke cin ciyawa su ji ta da daɗi galma ta fi haka hmm. wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musulun kuma hadisi ne hasan hmm. akwai hadisai masu tarin yawa da suke magana akan yadda al'amarin ya jujo ma jujo zai kasance a ƙarshen duniya to amma dai mu sani cewa lalle bayyana su na daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama da zarar sun bayyana to alkiyama ta tashi ma'ana gab ake da tashin alkiyama kuma ya juje ma juje kamar yadda hadisai suka nuna za su bayyana ne bayan bayyana annabi isa hmm. sai annabi isa ya bayyana shi kuma annabi isa kafin ya bayyana ma sai dujal ya bayyana hmm. shi kuma dujal kafin ya bayyana sai mahadi ya bayyana ma'ana mahadi zai fara bayyana sannan dujal sannan annabi isa sannan ya juje ma juje duk waɗannan suna daga cikin alamatu sa'a a alkubara alamomin tashin alkiyama gaggagaggan manya-manya hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara sahabbai suna hira ya fito daga gida ya same su sai ce me kuke tattauna sai suka ce muna labari ne game da tashin alkiyama sai annabi ya ce to ku kwantar da hankalinku in dai tashin alkiyama ne ba zai faru ba sai kun ga wasu manya-manyan alamomi guda goma to sai manzo Allah ya ambaci bayyanan mahadi bayyanar dujal bayyanar annabi isa bayyanar yajuji wa majuji da suna daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama da za su bayyana to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi wanda hadisi ne inda ta ce shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abu Sa'id al-Khudri annabi yace la yuhajjanna hadha al-bayt wa la yu'tamaranna ba'da khuruji ya'juj wa ma'juj za a yi aikin haji kuma za a ci gaba da yin umara har bayan fitowar ya'juj wa ma'juj na'am yanzu kun ga muna cikin wani hali mawuyaci na rikita rikita da rudewar duniya gabas ta tsakiya ta kama da wuta faɗace faɗace to amma wannan ba zai hana aikin hajji ba zai hana umara ba insha Allah hmm. domin abin da ya fi wannan zama fituna shine bayyana ya tuje majuj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har ya juju ma juju su bayyana har bayan bayyana su za a ci gaba da yin aikin hajji za a ci gaba da yin aikin umara Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke saboda lokaci za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na ba da lada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم نروقك دسونا ينكتاوى دسوفنك مدعوك كاكا بيامنا دكا مكاتمنا الخير ka yayi mana dukkanin damuwoyin mu ka dauke mana dukkanin bakin cikai Allah ka sanya mu cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da ke cikin sa ka yayi mana dukkanin damuwa ka nisanta mu daga dukkanin wani sharri Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ba su lafiya Allah ka hakinta ta Allah ka shirye mu ka shirye zuri'anmu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin sallamuna sanarwa insha jibi za mu rike karatu da ka insha gobe zai zama shine jajibere na rufe karatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ba da lada